Yanayin da tsohon gwamnan jihar Adamawa barista Bala James Gilari ya bar gidan yarin Yola kwanaki biyu da suka gabata da kotu ta bada belinsa yana kama da almara in ji shugaban hukumar kula da gidajen yari ta kasa na jihar Adamawa Peter Tenkwa. Na buga wasi ma in charge na Yola prison wanda ya nuna mun cewa an riga an yanke hukunci a ba belin Bala kuma kotu sai ta tura mai takarda da cewa ya kai Bala kotu. To shi kan bai san me dalilin kai da suka neme shi a can kotun ba. shi kuma sai hanzari ya kai shi kotu da kai daga kotun ne suka nuna mai suka gaya mai shi an sake shi a beli ya tafi shi daga wurin kuma bai sake koma gidan yari kawo yanzu hukumar kula da gidajen yari ta kasa ta dauki matakai na ladabtarwa kan jami'an ta biyu abubakar abaka da john bukar da ke da hannu a takaddamar da ta kunno kai biyo bayan shari'ar belin tsohon gwamna bala james gilari bayan an yanke hukunci na cewa shi bala an sake shi shine kotu ta sake tura wani takarda bayan da farko kafin a tai kotu aka kawo takarda na ce a'a ba zan kai shi kotu ba amma bayan an riga an yanke hukunci kuma akan cewa an sake shi kaga kotu su sake da kawo da takarda cewa an sake shi a kawo shi kuma shikenan ina nan ina ofis ina shine daga baya ka buga mun cewa an kai shi kotu daga can kuma aka sake shi to idan ban manta ba lokacin da muka hira daga kuma ka sake nanatawa cewa matakan da ka suka dauka baya bisa kan ka'ida akwai wasu matakai da kuka dauka na ladabtarwa ne waɗannan mutanen an tashe su daga prison din an daga su kuma yanzu haka ana kan bincike amma ni a matsayina na controller na wannan jiha na yi amfani da cap 366 section 84 na an bani dama in mutum ya samu damuwa irin wannan ya shiga cikin ya kan sha cikin wannan abun in ta in kulle shi a prison for some times kafin nan a gama a kammala eh, bincike a san me a ciki to matakin da ni na dauka kuma national headquarters sun dauka yanzu kamar mutum nawa ne a kulle a shi wanda ya rubuta wasikan for now shine na gani shine ya riga ya reporting cewa an sallame shi daga can daga nan kawai sai na ce a kai min shi jimaita prison on close arrest daya daga cikin loyoyin tsohon gwamnan barista Obed Wadzani ya ki tabbatar mini ranar da aka sake shi daga gidan yaron. gidan yari. Eh to kana nufin yau yaushe ya fita? Ina na gaya maka cewa ko jiya ko yau ba zan iya sani ba amma baya gidan yari za ta zan da riga ta cika ta conditions da ko ta bayar. A matsayinka na loyansa lokacin da ya bar gidan yari ka sadu da shi? Ban sadu da shi ba. Don kama hanya na in kama jirgi. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya.